sannan wamanin ta kasa min hunna sha wanda ya tauye ya rage daga cikinsu fa adrakahu Allahu bihi fi dunya Allah ya riske shi ma'ana ya kama shi ya mai uquba a cikin duniya to wannan uqubar ta duniya kanat uqubatuhu ita asakayya da horo ga lahin shi wa man akharahu ila al-akhirah shi ko wanda Allah ya mai jinkiri bai yi mai azabar duniya bai ya bashi har lahira kana amruhu ila Allah to al'amarin shi yana ga Allah in sha'a akhazahu wa in sha'a afa anhu Allah ya ga dama sai kama shi da laifi ne shi mai azaba kuma Allah ya ga dama shi ya yi mishi To, yanzu za mu tashi inda mallan ya ce ƙalal musannifu rahimahullah mai littafi ya ce wa an mu'azim ni jabalin ƙala kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wa sallama alayhi marin faƙala bi ya mu'azu a tadari ma layin alal ibadi wa ma haƙƙul ibadi alallah, ƙultu qultu Allah wa rasuluhu alam ƙala haƙƙun lahi al’ibadi an yi abu duhu wa la yi shai’a wa haƙƙun ibadi al’allahi Allah yi azziba man la yi shiri ko bihi shai’a ƙulta ya rasulallah a fala’u bashirun nas ƙala latu bashirhum fa yattakilu mun karanta hadisi na amma ba a hussara ba to an karɓo daga sahabi mashuri. ɗaya daga cikin manya shine mu'azim da jabalin Allah ya kara mishi yarda ya ce kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wa sallama ala hiwari na kasance kuturi ko goyo a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kusa jaki wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana hawan jaki har ya zan kuma ya ɗauko wani ya goyo shi ya zan kuturinsa to suna haka suna cikin tafiya faƙalali ya ce sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce mini ya mu'azu ya kai mu'azu a ta dari ko kasan ma haƙƙullahi alal ibad ko menene a haƙƙin Allah akan bayan shi wato abin da Allah ya ɗora ma bayi ne na nauyi na haƙƙe wa ma haƙƙul ibadi ala Allah kuma ko ka san su kuma haƙƙin bayi ga ubangijinsu to nan shi Allah tabaraka wa ta'ala shina da haƙƙi na haƙiƙa akan bayi ne don ya halicce su don su bota mishi wajibi ne su bota mishi mai da'a amma su bayi ba su da wani haƙƙi akan Allah amma Allah ya ɗaukan makai ne ba don yana dole gare ba ya azama kai ne zai yi musu wanga abin da an ka faɗi wato suna da wani haƙƙi a wuri ne wanda shi ya ɗaukan makai ne azama kai ne ba don yana wajibi gare shi ba abin da dole ga Allah qultu mu'azum ibn jabal radiyallahu anhu ce. sai na ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon Allah su sun kasani ba to sabba annabi sallallahu alaihi wasallam suna da irin wannan ladabi in suna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya tambaye su idan ya tambaye su ba su ba da amsa sai su mai da sani gare shi su mai da sani ga Allah subhanahu wa ta'ala qala to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa da kanshi domin ai in sun kamai da sani gare shi za su sha bayani ko saboda shi ne malamin kuma wanda aka wa wahayi marmakon su yi zarbabiya su ce muna ganin kazana to sai su yi biyayya kuma su mai da sani ga Allah subhanahu wata'ala da manzo Allah to da suka yi haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace haqqullahi ala al-ibad abinda a haƙƙin Allah akan bayi ne an ya'buduhu su bauta mishi wala yushriku bihi shay'a kada su hada shi da komi wato su tsaye da tauhidi Allah ya dora ma bayi su tsayar da tauhidi su kada ta Allah da bauta kada su shirka kada su haɗa Allah da kowa cikin bauta an gane ko kowa bawa ne Allah shi ya Allah shi ne ya cancanta abota mi to wani hakken dole na dole dole dole ba yi su ba da wannan hakken Allah ya azama wanda ya rayu babu tauhidi bai tsaye da tauhidi ba bai bauta ma Allah shi kadai ba to bai sauke nauyin da Allah ya azamai ba kuma in mutum ya mutu yana shirka yana bauta ma tare da Allah to ya gama yawo don tabban tabban wuta ya yi shirka kam mutum bai mutuwa yana shirka kuma a ce ya samu gafara inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha. Allah bai gafarta ma mutum idan ya mutu yana shirka da shi amma wa ya gafiru ma duna zalika Allah yana gafarta abinda bai kai shirka ba abinda ba shirka ba shi ma liman sha, ga wanda Allah ya so kenan sauran laihuka waɗanda ba shirka ba ba shirka ba ba kafirci ba ba fiti ba don fiti shi ma kayarci na don da mushriki da kafiri da munafiki layi guda suke shi munafiki abin da ɗai musulunci ne ga amfani nan ga zahiri ga musulmi ga sauran jama'a tunda ba su san abin da ya ɓoye cikin zuciya ta ba sai a ɗauke ya cikin mutanen kirki cikin musulmi amma imanin shi da musulunci shi bai amfani ne wurin Allah da komai domin dama ya bayyana ne ba da gaskiya kai ba cikin zuciya ta kafirci a cikin zuciya amma game da aya ta ambata abinda ba shirka ba ba kafirci ba ba munafici ba in Allah ya ga dama shina gafarta wa man yamutu wa lam yatub an wuzrihi fa wa ila Allah jami'a amri wato wanda ya mutu bai tuba daga zunubi ne ba to malaman addinin musulunci malamai sun ce ka miƙa al'amarin wannan ga Allah in Allah ya ga dama yana iya yame shi in ya ci karo da rahama kuma Allah ya ga dama shi mai horo ya azabtar da shi gwargwadon laifin shi Allah ɗaya san bakin abin da zai mai na azaba to saboda haka tauhidi abu ne mai girma hakkin Allah ne bautar Allah shi kadai Allah yana da wannan haƙƙi akan bayi wa haqqul ibadi 'ala Allah sannan abinda a haƙƙin bayi su kuma wajen Allah Allah ya ɗora ma kai ne asali ba abinda addole ga Allah ba wajibi akan ubangiji amma Allah ya yi tafaddul ya yi baiwa da wannan ga bayi ne Allah yi yu'azziba cewa ba zai azabtar da ba man la yushriku bihi wanda ba ya shirka da Allah wato wannan yana nuna girman tauhidi domin in ka tsara tauhidi ko da kana da tubatubai, akwai sa rai akwai fatan Allah ya gafarta maka saboda tauhidin nan qultu sai mu'azim ibn jabal radiyallahu anhu sai ya ce, na tambaye manzon Allah na ce ya rasulullah ya kai manzon Allah afala ubashirun nasa yanzu wannan falala ta tauhidi cewa duk wanda ya tsara tauhidi Allah ba zai mai azaba ba kuma Allah wato ya ɗauki nauyin zai mai gafara da rahama to wannan magana in faɗa ma mutane in faranta musu rai in musu bushara ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tubashshirhum kada ka faɗa musu wannan labarin kada kai musu wannan bushara fayattakilu in ka yi haka za su dogara akan tauhidi ko ne ta ai na yarda da Allah na yi imani da Allah na karyata Allah da bauta sai ya je wato santsi ya dauke shi ta ya aikata sabo ya dogara akan tauhidi don haka kada ka faɗa musu ka batta kawai na dai faɗa a kai ka je da abin yake jahu fi sahihaini wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim sun fito da shi a cikin littafansu ingantattu to ma'ana na yi tarjama na fassara da hausa amma an yi fassara da larabci da sharhi game da wannan hadisi ga hazal hadisu wannan hadisin fi sahihaini ya tabbata cikin buhari da muslim min tsurukin ta hanyoyi daban-daban wa fi ba'd riwayatihi nahwan mimma zakara zakarahu a cikin wasu ruwayoyi akwai wato labzi irin wanga da malam ya ambata mai littafi wa mu'azu shi mu'azu kuma da ya ruwaito wannan hadisi huwa ibn jabal shine mu'azu dan jabal bin amr ibn aus al-ansari al-khazraj mutunan madina ne domin madina akwai kabilu guda biyu ausu da khazraj sune ake cewa ansar Eh, su ake cewa ansar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya yi hijira ya koma madina bisa ga alkawari da ya da su za su taimaka mai ya isar da sakon Allah ya tsaye da addini don haka ya hijira don haka kuma ake ce musu ansar masu taimakon addini abu abdurrahman ana ce mai baba abdurrahman sahabiyun mashhurun sahabi ne mashhuri min ayani sahaba cikin manya-manyan sahabbai shahida badaran wa ma ba'daha ya halarci yakin badar da sauran yakuka da suka biyo bayan badar wa kana ilayhi al fil ilmi wal ahkami wal qur'an wato shi ya shi an magare tukewa inda ayi magana sani a cikin sahabbai yana cikin wanda suke wato masana wala ahkam da sanin hukunce hukuncen shari'a wal qur'ani na sanin qira'a ta qur'ani karanta karanta al qur'ani wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wata magana game da mu'azu dan jabal Allah ya kara mai yarda yace mu'azun yuhsharu yawmal qiyamati amama al ulama'a bi ratawa eh bi ratawa ai wato annabi sallallahu alaihi wasallama yace mu'azu dan jabal Allah ya kara mai yarda yi husharu za a tayar da shi malkiya qiyamati ran tashal qiyama amma mal'ulama shina gaba gaba ga mallamai berata watin da zambiya wato ya shiga gaba ga malamai kenan za a tashe shi ran tashar kiyama yana gaban malamai kai kun ga wannan babbar falala ce babbar daraja ce qala fil ya faɗa mai littafin qamus wato al qamusul muhid kenan da ka an ce fil qamus kenan ya ce warrata wato abinda ake ce maratawa al khadawatu shine zambiya wa sharafun min al ko kuma a samu wani dan tudu daga ƙasa wasu waya atun min zamani ko wata sa'a ta zamani watu? addu'a ma ana ce mata rasawatu wal qadaratu digo na ruwa ana ce mai kuma abin nan ana ce mai ratawa waram yatim bi sahamin sannan in mutum ya halba kibiya ta to nisan kibiyar na shi ana ce mai ratawa aw na hawa milin ko kuma ka ce misalin mil guda aw madal basari ko kana iya fassara ratawa cewa in mutum ya diba iyaka gani ne shi ma ana ce mai ratawa warrati al'alimin rabbani wato laraba suna ce arrati in sun ce arrati suna ne al'alimin rabbani malami na Allah mallami wanda yake mai aiki da ilimi ne wanda ya tara ilimi kuma ya hada da aiki wa qala fi nihayati ya zo cikin an-nihaya fi garibil hadisi innahu yataqaddamu al’ulama ulama bi ratawati ma'anar cewa zai shiga gaba ga malamai da ratawa ai biram ya ce sahamin an ce kamar nisa na halmin kibiya jama'a yanzu in mutum wato baushe wanda yake mahalbi ko wanda ya san halbi ba wai dan dagaji wanda bai wanda ga halbi kiya ta kibiya ta ki zuwa inda ya ta sama mata bauɗe ta wata shiya a'a wanda yake mahalbi ne ya iya halbi da kibiya in ya halba ai za ta sai nesa ko don lalle in mahalbin kwarai ya halba kibiya to sai an yi tahiya mai nisa kan a cin mata to sai aka ce wannan zangon na kibiya in an halba ta inda za ta faduwa to shi an nisan ko kuma tazara tsakanin mu'azu dan jabal radiyallahu anhu da mallamai wakila bi milin wasu ta ce a mil guda kun san kuma cikin mu na musulunci an ce wal milu alfa abinda an mil zira'i dubu biyu shine ka auna a samu matsakaicin mutum ya auna daga gwiwarsa zuwa horta shi zira'i guda to ya ka samu irin wannan ma'aunin dubu biyu to shi a mil guda na haka ba mil ɗin turawa ba ma gamin na hanya da an ka aka aure shi don nasu ba daidai yake da wannan akwai bambanci eh bai kai haka bai kai zara'i yanzu kun ga da zira'i kun san dai ya yi tako guda ko komi tsawon kafa to fit nawa a abin ga a mita eh in an ka auna da da uku ko to to yanzu ku diba ku gani ko da zira'i daidai yake da kafa aka ce kafa dubu biyu to ke mita nawa za a samu ciki mita nawa za a samu bale kun ga wato zira'in mutum yana kai ƙafa biyu na shi zai kai ƙafa biyu zai kai ƙafa biyu to ka gani to saboda haka akwai zango wannan yana nuna darajar wannan sahabi Allah ya ƙara masa yarda mata sanata samaniya asharata bishani wannan sahabi ya rasu shekara ta goma sha takwas da hijira annabi sallallahu alaihi wasallama a sham ya an ce sham wato ƙasar siriya ta dauri ƙasar syria ta dauri ta hada hadda palestinu da isra'ila duk cikin wannan ƙasa ta siriya ta da rusi to can allah ya masa Fati a ƙasa siriya sham fi ta'un amawas a cikin wata annoba da aka yi wadda ake cewa annobar amawas hun nabi sallallahu alaihi الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح yu'allimuhum dinahum wato ran da aka buɗe makka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya ci makka ya buɗa ta to ya sanya mu'azu ɗan jabal ya zan khalifa ne ya koya musu addini don haka shi yau wakilci annabi ko ya zan gwamna annabi kenan na farko a makka don ya koya musu addini sannan kun san annabi ya taba tura shi kuma zuwa ƙasar yaman ko eh, ya taba tura shi zuwa ƙasar yaman don ya zama sa'i kuma ya zama amir ya karɓo zakka kuma ya shugabance su ya karantar da su addini har ma ya ce ya kai mu'az in ka ce mina na za ka fara karantar da su mina ka fara faɗa musu za ka kiran su zuwa gare sai ya ce to ya rasulallah in ni zan fara kiran su zuwa ga shahadata Allah ilaha illallah anna muhammadu rasulullah zan fara kiran zuwa ga tauhidi shi zan fara sai ce to in sun amsa maka ga tauhidi to sai mi ya ce sai in kira su zuwa ga sallah in kira su zuwa ga yin salloli guda biyar a cikin yini ya ce to in sun amsa maka ga sallah fa sai ka kira ni za annaga ba. ya ce zan gaya musu cewa Allah ya ɗora mawadata daga cikinsu su ba da sadaka zakka wadda in aka amso ta ga mawadata a raba ta ga talakawa a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillahi allazi waffaqa rasul rasulillahi lima yurdillah aw lima yurdi rasulullah na gode ma Allah da Allah ya datar da wakilin manzon Allah manzon manzon Allah jakadan manzon Allah zuwa ga abin da Allah ya da shi to saboda haka ma'azum ni jabal Allah ya kara masa yarda ya yana da daraja babban sahabi ne qauluhu kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa na kasance goyo ko abin nan ko kuturi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni wannan ke nunawa yace fihi jawazul irzafi ala damati wannan yana nuna halaccin ka goyo wani bisa ga dabba wato in dai ba rashin tausayi an ka sa ba dabba ba ta da ƙarfi aka niƙo mata su ta waje su yi sallah hmm, wannan hmm. kunga wannan rashin tausayi kawo a hana amma dai in dabba ce mai ƙarfi ya halatta mutum biyu su hau ɗaya yana gaba ɗaya na baya gare shi wannan bayan halatti wa fadilatu mu'azu wannan ya nuna darajar mu'azu dan jabal qawluhu ala himarin fi riwayatin ismi ufayr fi riwayatin ismuhu ufayr wato jakin nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau suna ne ufayru eh kun san dabbobi ma ana musu suna ko dabbobi ana musu suna don na taba jin ana ce akwai wani doki dan filinge kaga ce an ba shi suna ko to a ƙauyuka inda mutane suke ta'ammali da dabbobi ko makiyayin fillani ko sauransu za ka ji cikin dabbobin sun wa wata suna ko goba ko kaza ko kaza ko kaza har ma saboda allaka mata suna in ma an kira jibuwa ta kai kamar ta san magana <laughs> eh ka gani har da kare ma ana sa mai suna amma shi yan warauta wato zolaya wani lokaci zolaya suka yi Eh, eh an ka sa makare suna wani na aka sa a arashi don na taɓa jin eh na taɓa jin wani ya sa makare ne suna mai linka wai wani na wai wanda aka sa a zolaya wani ya zo gidajen mutane leƙen gidaje ya kai sai an ga sa makare mai linka to wani na iya sa maka ne suna mai son banza wato wani ya ka sanya zaga sai ta kai mai son banza to ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya hawo jaki kuma sunan jakin ofair qultu ahadahu ilayhi almuqawqisu sahibu Masar? kuma shi wannan jakin hadaya an kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi wa ya ba shi hadaya wani sarki na masar na wancan lokaci da ake cewa wuke su wa fihi tawadu'uhu sallallahu alaihi wa sallama li rukubil himar wal irdati alaihi khilafan lima alaihi ahlul kibri wannan hadisin kuma yana nuna annabi sallallahu alaihi sallama mutum ne mai tawadu'u ba ya da girman kai sabanin wasu mutane wanda wato wani zai ga ya yi karhin ya hau jaki Ƙauluhu, qawluhu atadari ma haqqul lahi 'ala ibadi A as-su'ala bi sigati al-istifham li yakuna awqa'a fi an-nafs wa ablaga fi wato abin da yasa annabi yayi tambaya ba dan wai mu'azu ya bashi amsa ba don mu'azu bai san da wannan ba Allah ya kara mai yarda amma in aka tambaye ka abinda baka sani ba za ka jawo hanka tattaro hankalinka zuwa ga saurari in za a faɗa ma shi saboda haka wannan yana cikin usulubi na karantarwa mai mai karantarwa yana iya tambayar ɗalibai ya ce mi aka za ba su sani ba sai su wato tsuru-tsuru suna sauraren turmina na malam zai faɗi sai ya ce kaza ɗin nan shine kaza to tun da har an kai musu tambaya ba su ba da amsa ba aka ba su amsa tambayan nan za su riƙe wannan abin cikin zukatansu ba tare da sun mance shi ba wa haƙƙun lahi alal ibadi huwa ma yastahiqu alayhi shi hakkin Allah akan bayi ne wato cancanta ce Allah ya cancanci wannan abin wanda wato aka ambata shine na bauta wa haqqul ibadi alal la ma'anahu annahu mutahaqqiqun la mahala shi ko in an ka ce haƙƙin bayi akan Allah wajen Allah to ana nufin tabbataccen abu ne ko shakka babu Allah zai ba su wannan abin li'annahu qad wa'adahum zalika jazaa'an lahum don Allah ya musu alƙawarin ba su wannan abin bisa ga sakayya ala tauhidihi wato akan wato kadaita Allah wa'adallahi la yukhlifu Allah wa'ada dama Allah ya ce yayi alƙawari kuma bai saba alƙawari to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana son a kaɗaita shi da bauta kada a haɗa shi da kowa kuma wanda ya riƙe tauhidi to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zai sa shi aljanna Kala shaykhul islam wato shaykhul islam ya ce kaunul muti kaunul muti yastahiqu jaza’a, kasancewa mai biyayya wanda yawa Allah biyayya ya cancanci sakayya huwa istihqaqu in'amin wa fadlin wannan ba wai irin cancanta ta ta kana bi mutum bashi dole dole bai aka bashi ba a'a wannan cancanta ce ta ni'imtawa da falala da baiwa laysa huwa istiqaqu muqabala ba istiqaqi ne na muqabala ba wato kayimin dole ne ko in yi ma ka sai so min dole in ba kuɗi abinda ka sai so min ko kuma ka bani bashi dole in biya ka bashin ka to ba irin wannan ba ne kama yastahiqul makhluqu Alal makhluq ba irin wayar da wani yake da haƙi akan wani ba ta hanyar bashi ko kuma saye da maka wa minan nasi man yaqul la ma'ana lil istiqaq illa annahu akhbara bi zalika wa wa'aduhu sidiq wasu malamai suna cewa ba istiqaqi bane amma Allah ya ba da labari da wannan ta harshen Annabi sallallahu alaihi wasallama don a nuna cewa alƙawarin Allah gaskiya ne Walakin walakinna akasaran nas yusbituna istiqaqan za'ina ala hada wasu kuma wato suna ƙara bayani su tabbatar da wannan istiqaqi wato za'idi kama dalla alaihi alkitabu was sunna kamar da qur'ani da sunna suka yi bayani qala ta'ala wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ya kasance haƙƙi ne nauyi ne akan mu mu taimaki mu'minai lokacin da suke rigima suke jaya da kafirai lakin na ahalus sunnati ya kuluna amma kan ahalus sunna abinda an masabinsu abinda an fahimta su game da haƙƙe na bawa ga Allah huwa allazi kataba ala nafsihi rahama Allah ya wajabta ya azama kai ne tausasa ma bayi wa wajaba ala nafsihi alhaqqa ya dora ma kai ne wannan haƙƙin yarda ta ta gaban kansu saboda ba tilasta ba wanda zai iya tilasta shi lam yujibu alaihim khaluqun ba wani talikin da ya azama wannan aiki wal zilatu su ko zilawa yadda una annahu wajiba suna cewa dole ne ga Allah to kun san aqidar mu'tazilawa ba aqida ce ta kwarai ba ba aqida ahlus sunna ce mu'tazili a cikin aqidar su suna cewa bayan irin wannan cewa dole dole ne ga Allah shi kaza ya zan dole ga Allah shi kaza sannan kuma mutazilawa suna cewa wai mutumin da ke saɓon Allah ba a ce mai mumini musulmi mai saɓo ba a ce mai musulmi ba a ce mai kari yana nan tsakiya mun gani ko sannan kuma suna cewa in dai mutum na sabon Allah shi ma in ya shiga wuta bai hita tunda Allah ya alkawari cewa zai kona zai kona shi zai mai azaba amma ahli sunna suka ce akwai musulmi fasiki musulmi na amma fasiki ba a cewa yana da wata matsaya tsakanin musulunci da kahirci sannan ahli sunna suna cewa ah, babu abin da addole akan ubangiji Allah ne yana alkawari kuma alkawarinsa gaskiya ne zai cika Zan haka akwai aƙidu iri-iri daga cikin aƙidun mutazila suna cewa ko aljanna ko yan aljanna ba za su ga Allah ba sai to miya hujja ku Suka ce ah, Allah ya ce ma annabi Musa in kalanta rani, in na kalanta rani ba za ka ganni ba suka ce ai lan din nan lan lan tana nuna har abada shi yasa ake ce mata lan az Don dan zamakhshari malamin tafsirin da ake ce ma imam azama zamakhshari to mu'tazilina mai kashaf tafsirin kashaf to duk irin wannan ra'ayoyin akwai su sannan cikin ra'ayoyin mu'tazilawa sai suka ce idan aya ta zo wadda ga nuna cewa mumine za su ga Allah ko hadisi sai su yi tawili wace ina kowa bai gani Allah har lahira ko aljanna don haka irin inda Allah ya ce wujuhun yawma idin wujuhun yawma idin eh, na'ima hmm ila rabbiha nazira suka ce nazira ba ba kallo aka nima ba ai muntazira tana dako tana jira abin da za a yi da ita kuma daga cikin aqidar mu'tazilawa ba su yarda da Allah na da sifofi ba suka ce in kace Allah yana da sifofi kenan kana nuna Allah biyu ne ko uku Allah gudana da zati ne babu siffa ko guda don haka duk sifofin Allah sai su yi tawilin wai kace Allah yana yana gani ko yana yana magana duk kore su suka yi saboda haka aƙida su ba ta da kyawu to wayannan mu'tazilawa yadda una annahu wajiban bil qiyas ala al makhluq suka ce ah, ai tunda dai Allah yace ya azama bayi haƙi suna da yana da haƙi akan bayi to su ma bayan nan qiyasi za a yi su ma suna da haƙƙi bisa gare shi tunda sun bota mai sun bi shi bashi <laughs> to ne Allah mallaka ta ne ba yi mallaka Allah ne to ya ce ku bota min in suka bota mai shin ko halittar da ya musu sun biya to waga cishe su to waga ba su iskan shakawa yanzu ko iskan nan suna iya biya wanda suka shakawa ga huhunsu ba su iya biya ga lafiya eh amma ya ba su dukiya ya ba su ɗiya ya ba su mulki ya ba su gaza to in sun ka bauta mai shimmi sun ka biya cikin waɗannan abubuwan ko guda ba su biya ba to ashe in ya sa su aiki ko bai biya su ba babu wani abu amma ya ɗaukan makai ne kuma in sun yi kai biyayya sun kai abin da ya ce su yi kuma zai ba su sakayya wa annal ibadahum allazina ata'uhu biduna an yaj'alahum muti'ina lahu kai ta je wata kwaba mu'tazila suka ce ai bayi bayan Allah suna sun kawa Allah da'a ba wai shi ya sanya su masu da'a ba wai gaban kan suna sun kawa Allah da'a ba Allah ya shiryar da su sun ka zama masu da'a gare shi ba wa annahu yastahiquna aljazaa don haka su bayi sun cancanci sun bi bashi Allah ya saka musu biduna an yakuna huwal mujibu ba wai Allah ya wajauta ba ya wajauta ba kai a'a bashi na bayi sun bi shi wa galidu fi zalika amma sun yi kure wannan kuskuren fahimta wa hadha babu galidat fihi al-jabariyah al-qadariyah atba'ahum jahm atba'u jaham wal qadariyah an-nafi'ah a wannan babin da muke magana ba mu mu'tazila kawai ba har da jabariya sun hada kure dan wata aqida ce jabariya Eh, yan jabariya suna cewa ai da shirya da ɓacewa duk Allah ga nuha bawa ya shirya ko ya ɓace to tun da Allah shi yan nuha to ba daidai na ba wai in bawa ya yi saɓo ya ɓace a yi mai azaba tun da haka an ka nuha da shi kaga wannan ba aqida ce ba ta kwarai su ko kadariya suke cewa ai alheri na Allah kawai ya kaddara amma sharri ka Allah bai kaddara sharri ya kasance don haka in ka ga sharri mugun abu ya faru ba da son Allah bane an rinjaye shi ne an hikari ne kaga wannan duka ba aqida ta mai kyau ba Sune a atba'u jahan wato mabiya jaham wal qadariyan nafiya sannan da qadariya masu korewa qawluhu qultu Allahu wa rasuluhu alam fihi husnul adabi cikin wannan magana da sayyidi mu'az ibn jabal yayi cewa Allahu wa rasuluhu alam kai akwai kyakkyawan ladabi cikin minal muta'allimi daga dalibi mai neman ilimi wa annahu yanbaghi liman su'ila amma la ya'lam kuma wannan hadisin ya gwada mana cewa abin da ya kamata ga wanda aka tambaya abin da bai sani ba an ya kula zalika shi ma ya ce wallahu a'lam da haka ma'azin jabalin ya karantar da mu ladabi na makaranta ba a tambayan malamin ka gaba gare ka don ka sani a tambayi malam ka ce a aigawa da abin yake ko malamin ya tambayi ka ko wani ya tambayi malamin to ka saurara don ka sha fa'ida kanka ce a rayuwan ga ko mu malamin ishin ka ɗaya mu ɗaya za mu ba da wagga amsa ba sai ka ba sai ka sa bakin ka ba eh ba a yin haka nan to da <coughs> khilafi a kasarar fina, eh, kuma ya kamata ya hanka tambayi ka abin abinda baka sani ba ko mallami kake ka ce Allahu a'lam ce saɓanin wasu masu matsa ma kansu su ce ko komi sun sani don haka an ka tambayinsu su ba tambayar daga kwana a yi kwantanta ba a kwantan tambaya a wurinsu a tambayinsu in ka tambaya duk ana baka amsa don haka sai su yi ta takallufi sun da kai da ragga sai sun faɗi wannan amsa ya ce ba daidai ba ne ƙauluhu an yi abu duhu wala yi shirku bihi shai'a su bauta ma Allah kada su shirka ayyu wahiduhu bil ibada su ta Allah da bauta wala kada hasan al-allamatu ibn al-qayyim haythu arrafa al-ibadata bi ta'rifin jami' ibn al-qayyim al-jawziya ya haɗa mana mi bauta a cikin wasu baituka guda uku yace wa ibadatur rahmani gayatu hubbihi ma'a zulli abidihi huma qutbani wa alaihima falakul ibadati da'iru ma dara hatta qamatil qutban wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wa shaytani yace wa ibadatul rahman ita bauta Allah in kana son ka san mi bauta to gayatu hubbi shine bawa ya kai kololuwa wajen son mahalicci ne ubangijin na abin bauta ce ma azulli abidihi tare da kaskantar da kai kuma ko kana so sai ka kaskantar da kanka ga Allah yace huma qudubani wannan su at guda biyu ko kudubi guda biyu wato na ibada wa alaihi ma falakul ibadati da'iru kuma wayannan turakun guda biyu shika-shikan guda biyu son Allah da kaskantar da kai ga Allah to su ne wato ginshikai da wato ita makewaya falaki na ibada yake zagaya bisa gare su madara matukan matukan yana kewaya hatta kamatul qurbani wato har zuwa lokacin da wato wayannan kudubobi guda biyu sun karu wa madaruhu bil amri kuma makewayin ibada inda take zagayawa bil amri sai abin da anka ce kai shi ibada in ka ce ibada ta to wacce kai sai ka ce ga aya Allah ya ce ko ga hadisi annabi ya ce amma in ka zo kana ibadar da ba aya ba hadisi ba umarnin Allah ba umarnin manzo Allah ba ta zan ibada ba shine yace bil amri amri rasulihi la bil hawa ba ibada da son zuciya wanda fasu da bin abin da rai kan nasa daga cewa shi ya kamata a yi na bauta wa shaidani ko kuma abin da shaidan ya azama mutum a kan shi to saboda haka ko mutum ya gina wurin ibada ko ya zo yana ibada to yin ibadan nan ba ta da asali to bata zan ibada ba qauluhu wala yushriku bihi shay'a kada su shirka ay yuwahhiduhu bil ibadati fa kada ta Allah da bauta wala budda min at-tajarrud min ash-shirki fil ibada ita shirka ita ibada dole ne ta tantance ta a cire shirka daga gare ta in ya zan ana ibada ana hadawa da wani Allah cikin bautan nan to bata zan ibada ba wa man lam yatajarrad min ash-shirki duk wanda bai tube shirka ba lam yakun atiyan bi ibadati llahi wa da to bai bauta ma Allah shi kadai ba bal huwa mushrikun ya zan mushriki kada ja'ala lillahi nidda ya sama Allah kishiya wala tajalu lillahi al'andada Allah ya ce kada ku sanya ma Allah kiyoshi wa hadha ma'ana qaulul musannif rahimahullahu ta'ala wato wannan shine ma'anar zancen malam yace wa fihi anna al-ibadatu hiya at-tauhid la'anna al-khusumata fihi shi mai littafi bayan ya kawo wannan hadisi na mu'azun jabalin sai ya ce fihi fawaid ya cikin shi akwai fa'idodi akwai darussa da muke fahimta daga wannan hadisi daga cikin wayannan darussan sai ya ce wa fihi cikin wannan hadisi annal ibadata ashe abinda ibada iya tauhidi shi at tauhidi don haka dan kai ta kabarar ƙasa kana sallah in babu tauhidi bata zan ibada ba ka ta yawo kana shillo zuwa makka dan hajji da umra in babu tauhidi bai zan hajji bai zan umra ba haka sauran ibadodi li'anna al-khusumata fihi saboda jayayyar da bayan Allah suke yi tun zamanin harko in ka ji jayayya ana jayayya ne akan tauhidi tun ga masu bautar gumaka masu bautar gumaka suna cewa a ai bautar gumakan nan shi a daidai kuma gumakan nan ba wai don su ba su wani abu ba a'a suna da daraja wurin Allah ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah yanzu ba don komai suka bauta musu ba sai don su kusanta su ga Allah to kaga sai suka yi kuskure to haka nan a kowane zamani in dai mutum ya raba wani ga ibada wato ya sanya shi abokin tarayya ga Allah cikin ibadan nan to ya yi shirka wafi ba'adul asarar ilahiyya ya zo cikin wani hadisi kudusi wato hadisi kudusi wanda dama hadisi kudusi magana Allah ce amma ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta biyo wato kenan hadisi kudusi yana da daraja tsakanin Qur'ani da hadisan manzon Allah domin domin zaka ce Allah ya ce amma ya ce ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam amma qur'ani qala Allahu zaka ce shi ko hadisi kace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa cikin hadisi kudufi yace inni wal jinnu wal ins inni wal jinnu wal insu fi nabain azimin kai ubangiji yace da ni da aljannu da mutane muna cikin wani labari mai girma cikin al'amari mai girma an haluku wa yi ubadu gairi ni ga halitta ni ga talitta halitta amma wani na aka bauta ma ka san ku akwai magana ko ga wanda ya bauta ba a bauta mai ba a bauta ma wani wani wani shi akwai rigima fa amma inda tsakanin mutane sai a ce akwai rigima amma tsakanin Allah ai babu rigima wuta kawai mutum za a kai shi babu wani ba wani abu sai dai ya tuba wa arzuku wa yushkaru siwaya sannan ni ke ba da arziki amma ba ni a gode ma sai a gode ma wani na khairi ila al ibad nazil wa sharruhum ilayya sa'id su bayi alheri na na sauka zuwa gare su na yi musu dubu na arziki na alheri amma wa sharruhum sharrin su mugundasu ilayya sa'idun tana taka zuwa gare ni ma'ana abinda bahaushe ke cewa godewa eh wato kamar an yi ma alheri amma ka yi mugunta kaga ba daidai bane ba daidai bane yi maka alheri kamar da sharri atahabbabu ilaihim bin ni'ami ni ina nuna musu kauna ina ba su ni'imomi na wa yatabaghaduna ilayya bil ma'asi su ko suna jawo shi na suna kiyaye da ni wato saboda suna saba ne saba ne kaga mutum bai yi daidai ba wannan hadisin imam al-baihaqi ya rawaito shi fi shu'ab al-iman a cikin littafin sa shu'ab al-iman hadisi mai mai lamba 4,563 mai hadisi abu darda daga hadisin abu darda to ina jin muna yin tsayawa nan ko? saboda lura da lokaci in Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana to za mu shiga mas'alolin da mala ya kawo tun daga matsala ta farko har zuwa mas'ala ta 24 wato shi mai littafin ba mai sharhi ba mai littafin yace darussan da ake fahimta daga wannan hadisi na ma'azu. sun kai darasi darasi ya 24 tun daga na farko da ce alhikimatu fi khalqil jinni wal annal الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه muna roƙo Allah subhanahu ta'ala Allah ya amfanar da mu da abin da muka karanta da wanda muka ji kuma Allah ya samu tare a cikin lada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh